Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Litinin ɗinnan za a binne sarauniyar Ingila 'yar ta biyu. wadda ta rasu ranar 8 ga watan Satumba a wani gidanta na shakatawa da ke yankin Scotland. A daidai lokacin da ake ci gaba da shirye-shiryen jana'izarta tare da karɓar manyan baƙi daga ƙasashen duniya daban-daban. Hankulan jama'a a ciki da wajen Birtaniya sun koma kan maƙudan kuɗaɗen da za a kashe daga lokacin da sarauniyar ta rasu har zuwa wani dogon lokaci nan gaba. wajen aiwatar da wasu sauye-sauyen da suka zama wajibi domin abubuwan mulki su yi daidai da sabon sarki Charles na uku, wanda ya maye gurbin mahaihiyar da ta yi shekaru saba'in a karagar mulki. Shirin namu na yau zai duba wannan batu na kudaden da za a kashe, ku biyo mu ku kasance tare da mu. Kahin mu kai ga bayanin kudaden da mutuwar sarauniya Elizabeth ta biyu za ta laƙume. bari mu hwara da tsarabar labaran da ke kunshi a cikin jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a ga editan jaridar Salihu Makera. To babban labarinmu na wannan mako yana magana ne kan makomar matasa a siyasar Najeriya. Sai kuma yajin aikin ASU ya karya harkokin kasuwancinmu in ji masu kasuwanci a harabobin jami'o'in Najeriya. Sannan yadda na rasa mata biyu da 'ya'ya biyar sanadin cin dambu. in ji basakwacin da iyalansa suka rasu a yayin da suka ci wani abinci a gidansa sannan akwai 'yar shekara sha uku da ta rubuta alkur'ani da ka cikin wata biyu akwai kuma matsayar gwamnoni da sarakunan arewa kan samar da 'yan sandan jihohi sai kuma amincewar da kotu ta yi na hukumar tsaron cikin gida dss ta ci gaba da tsare tukurmamu na wata biyu sai kuma wata tattauna kan shin da gaske a dogon jana batar biyar matasa idan muka leka kasashen waje kuma mun duba kadarorin da mariga ya sauniyar ingila ta barwa sarki charles gadon su ne sai kuma umarni tara da shugaba ruta na kenya ya bar a ranar da ya fara mulki sai horon ministan tsaron burkina faso saboda matsalar tsaro alajabi kuma wata mata ce ta haifi 'yan tara rugus a lokaci guda sai kuma wata mata da ta yi fada da damisa a kokarin ceto ɗansa da damisan ya kama sannan akwai indiya da suka yi wa kwaɗi aure don neman tsaye daga fari a ɓangaren wasanni kuma mun yi nazari ne akan yunkurin da ake na zaben zakaran kwallon kafa na duniya wanda muka yi take ko benzema zai lashe kambun bana. bana Yanzu kuma sai ku matso kusa ku ƙara sauti, ku ji irin sauye-sauyen da za su biyo bayan mutuwar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu da kuma maƙudan kuɗaɗen da za a kashe a Birtaniya sanadiyar rasuwar tata. Mun tattauna da wani ɗan Najeriya mazaunin Birtaniya wanda ya fara da sunan shi kamar haka. Um, sunana suftukur Ilo. dan Najeriya kenan a ah, mazauni ƙasar Ingila a halin yanzu duk da ke ni ma'aikaci mm, Ah, mai koyarwa ne a jami'ar Usman Dan da ke nan Sokoto. Na kammala PhD ah, na that is degree na uku kenan. Cikin a fannin computer science a jami'ar Bradford wanda ah, nan nake zaune a halin yanzu. Hmm. Wane irin ƙarin bayani za ka yi mana mu abin da ake nihi da maƙudan kuɗaɗen da wannan rasuwar za ta cinye? To gaskiya hajiya akwai kashe kuɗi nan a mutuwa saboda ko gama garin mutane idan mutum ya mutu a shirye-shiryen aje a yi jana'iza a birni zai kama kusan pound dubu biyu alal akalla kenan ballantana kuma ya zo a kan wadda a kusan komi ƙasar kacokan taki nuni a kan ta gaskiya makudin kuɗaɗe ne sosai za a kashe san cewa gaskiya abin zai ci kuɗi da yawa akwai abubuwan da aka ce dole za a canza za su ci kuɗaɗe gaskiya akwai abubuwan da za su canza kuma ma za su ci kuɗaɗe amma ana tunanin amma watakila kuɗaɗen da za su ci saboda abu ne da zai zo akan tsari to ba lallai kuɗaɗen su kai kai tsaye girman abin da wannan shirin jana'izar za ta lakome ba a lokaci daya Saboda ana maganan akwai tambari, da yake nan suna amfani da post office sosai, so tambari na post office zai canza tunda hoton ya ne tabbas ya canza ya koma hoton sarki na yanzu tutoci akwai kaloli sannan za a canza fasfo wannan shi ma za a dan canza fasalin shi wannan fasfo na tafiya za a canza shi kan shi national anthem take na ƙasa da ake rerawa in an tashi akwai cikin inda yake god save our queen Yanzu yanzu da ba queen ba ce king ne shi ma wannan layin zai canza za a dan sauya shi sannan uwa uba za a canza kuɗi saboda duka kuɗaɗen ƙasar suna ɗauke da hoton sarauniya waɗanda za su zo da hoton sarki Charles za su ci gaba da sannu sannu za a kawo su za a rika buga su suna aiki tare da waɗanda suke ɗauke da hoton sarauniya ba kai tsaye za a ce an maye gurbin su ba alal akalli amma idan aka yi kuɗi nan ƙasar game da bayanai da bankin ingila suka baya suna ɗaukan akalla shekara goma wata ɗari da goma sha uku kenan kuɗin ana amfani da su kafin a mm. kafin a wa'annan kuɗin a sake amma sa wasu sababbin kuɗi a cikin amma kasuwa kenan kansu sun yi hasashen cewa za a samu durƙushewar tattalin arziki zuwa ƙarshen shekara to Ah, suna ga cewa ba yanzu bane lokacin da ya kamata a ce an yi recalling wato an janye gaba daya kudaden da ke dauke da hotunan ta a cikin kasuwa amma a kila za su ba da lokaci ko da zuwa ah, shekaru eh, biyu ne haka ko kuma dai akalla rabin abin da goman da kowane kuɗi ke ɗauka kafin a mm. janye shi daga cikin kasuwa. Cikin abubuwan da za a canza na ga an ce ha'a ko su littattafai zan ce ko kundaye ne na addu'o'i inda a ciki ana yi wa sarauniya addu'a su ma za a canza. Lallai akwai addu'o'i. So duk da shi wannan amma ana ganin cewa kamar wannan kuɗin da zai ci kila ba zai kai um, da yawanci a nan suna da kundayensu a soft copy zan ce abin da yake ne bayan ma an gurza haka yana a matsayin takarda kuma suna da abun a cikin kwamfuta haka ko kuma kan intanet wanda aikin da za a yi na updating abun kila ba lallai ya zama irin wani can aiki ba haka da zai lakume abubuwa sannan akwai a su ma abin da ya danganci sunayen da ake kira ake amfani da su a cikin gidan sarautar kila a ce a yi dacin sarauniya ce yanzu kuma sarki ne shi ma haka mubaya da ake inda ake gabatar da mubaya da ta su allegiance kenan shi ma zai sauya daga inda aka sa inda da yi ma waccan sarauniya ce yanzu kuma wannan sarki ne so daga her majesty zai rika koma his majesty saboda komi abubuwa za ta cewa her majesty's government duk abin da ka gani ko da bayan ya zo daga gwamnati zaga ana cewa ma justice government so duka wannan za a shafe shi dole zai kuma his majesty duka wannan sai sauye lallai ba makawa sai kuma tabbas a kan hulɗa da commonwealth kasashe kenan renon ingila wanda akalla kasashe hamsin da shida ne wanda suke members to tabbas amma abin zai shafe shi ƙari kuma akan haka akwai akalla kusan kasashe goma sha biyar waɗanda kamar ita ce shugabansu a irin su Canada irin su Australia irin su Jersey to dukansu amma su ma akwai sauye-sauyen da za su shafe su akan wannan abin da ma kuma nake ganin kusan shi ne babban al'amari kamar yanzu shi sabo da sarki Charles ɗin kamar ba zai samu karɓuwa kamar yadda ita ta samu karɓuwa saboda ta daɗe duk wasu da za su taso suna shugabancin wasu ƙasashe suna ta agitation misali kamar Scotland da suke neman ballewa. Akwai da ake ganin lallai ba makawa sai sun kai ga ballewa daga ciki. Sannan akwai mutane ma kansu ma'aikata waɗanda haraji gaskiya yana yana damun su sosai yawan harajin da ake tatsa daga jikin mutane da yawa 'yan ƙasa ba su murna ba su na'am da wannan kuma suna ganin cewa ai su waɗannan kuɗaɗen da za a kashe duka daga nasu kuɗin ake karɓa haraji za a kashe wannan kuɗaɗen so ana ganin cewa mm. akwai kura tafe nan gaba kuma mm. saboda su kaban su dangin sarautar ma iyalin na sarauta, su ba a karɓan haraji daga wurin su abinda ake kira inheritance um, tax Kaban yanzu sarauniya ta mutu sun gaji kusan biliyan biliyoyi dai haka na fan so wa'annan kuɗin da suka gada ba za a sabe su haraji ba akan wannan kuɗin amma in wasu gama garin al'umma ne in dai kuɗin ya riga ya haura kusan fan dubu ɗari uku da hamsin to sai an caje su haraji kusan kashi arba'in cikin ɗari na wannan kuɗin da suka biya amma su kuma ba ko su da ake cajan su haraji an ɗauke musu wannan so mutane 'yan ƙasa suna ta ganin cewa akwai rashin adalci game da wannan kuma tun da sun taso sun tadda sarauniya ce a kai ba wani sauyi so kusan ba su da dalili na yin bore amma yanzu tun da ta kau kuma wasu ne ah, suka zo sabi wani ne ya zo sabo sai suna ga cewa to ai ya kamata a a sauya alƙibla abin da ake yi suke da suke ganin ba daidai ba na kamar duniya haka tunda dai an nuna bambanci shi wa'ancan saboda suna gidan sarauta ba a karɓar haraji wa'annan kuma mm. ana karɓar haraji sannan kuma harajin nan da ake bayarwa akwai kuɗi kusan fam miliyan ɗari da ake warewa kawai a ba su dangin masarauta wanda za su riƙe amfani da shi na a ziyarce-ziyarce in za su kai ziyara wasu wurare da shi ne sannan ciki za a yagi ila albashi na ma'aikatan masarauta da wani ne ana kai wanda kuma mutane na ganin shi ma wannan kan shi babban rashin adalci ne saboda kuɗin sun yi yawa. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko a twitter.com/aminiya trust. ko kuma ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast, Google podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Haka kuma ana jin shirin Najeriya a yau a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3 da kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1. Shin ko an kiyasta yawan kuɗin da za a kashe a aiwatar da waɗannan sauye-sauye? A gaskiya a hukumance ba a kiyasta a hukumance kenan. saboda shi yasa ake zargin gwamnati da rufa-rufa akan abin da ake kashewa sai dai yawanci akan samu kiyasi ne daga wasu ƙwararru masu bincike kama akwai cibiyar ah, ah, tattalin arziki da kuma kasuwanci a ah, cibiyar bincike that's center for economics and business research su masu nazari a waɗannan cibiyoyin ire-iren su ne suke ba da abin nan kiyasi eh, akan abin da suke eh, hasashe. Akwai wani kiyasin da suka bayar na kudaden da za a kashe? Eh to a kawo yanzu dai ban ci karo da wani hasashe da suka bayar ba sai dai kawai abin da suke magana a kai kin ga ai za a yi wannan abin jana'izar tata a ranar litinin wanda mutane na ganin cewa ai da an yi shi lahadi misali amma an kai shi litinin kwana goma sha ɗaya bayan mutuwar ta faru sannan kuma aka mai da ranar hutu so abin da yawanci aka yi magana cewa yanzu kowace rana da ta aiki da aka zo aka mayar hutu ƙasa za ta yi hasara, amma na productivity da ake magana kuɗin da ya kai kusan biliyan biyu da rabi na pan kenan kowace rana ta aiki inda aka kashe aiki ranar so ana ganin cewa ga gwamnati za ta yi hasara wannan kuɗaɗen shiga da za su so yanci abin da ya fi bayyana kenan kawo yanzu ba kiyasi kuma mm. watakila daga baya mutane dai za su riƙe wannan tambayoyin saboda suna buƙatar ansa tunda duka da kuɗin su za a yi wannan abun eh, kuɗaɗe ne da yawa kuma mutane na fama da matsin tattalin arziki so ya kamata su san me ake yi da harajin su da ake tarawa. Yawwa kenan ba za a iya sanin nawa aka kashe ba sai an yi aikin an kammala sannan a hukumance a ce an kashe kaza amma yanzu dai abin da aka tabbatar shine cewa an san za a kashe makudan kuɗaɗe. Tabbas an san za a kashe amma kuma kiyasin ba a san abin da za a kashe ba. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Godiya mai yawa ga Dr. Yusuf Tukur Illo, ɗan Najeriya mazaunin Birtaniya. da abokan aiki na Muhammad Awul Suleiman da Bilkisu Ahmed sai kuma editan Musagir Kano Sali. A madadinsu duka, ni Halima Jimarauke sallama da ku, ku huta lahiya.